Na tuntuɓi kakakin ministan babban birnin tarayya Abuja, Malam Abubakar Sani, dangane da wannan taron gaugawa na tsaro da ministan ya kira. Wato wasu waɗanda ba san ko su wane ne ba sun kai hare-hare zuwa garuruwan darka da kuma Kune Gade da ke karamar hukumar Kuje da ke nan babban birnin tarayya Abuja, inda a cikin wannan hari an kai ga jinkata wasu inda ma har aka rasa rai guda ɗaya, sannan kuma aka yi garkuwa da wasu. Wannan al'amari bai bai ma mai girma minista daɗi ba ko kaɗan a sabili da haka ya kira taro na gaggawa da sarakunan gargajiya da kuma dumma masu faɗi a ji inda aka yi taro na jami'an tsaro saboda tattauna wani al'amari. Kuwa ƙarshen taron me aka cimma? Mai girma minista ya ba da umarni ga jami'an tsaro da su ɗauki matakai na gaggawa don tabbatar da cewa an mai da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin waɗannan al'ummomi da kuma ɗaukan dukkan matakan da aka ga ya dace don tabbatar da cewa irin haka bai sake faru. An tsaurara matakan tsaro a nan cikin birnin tarayya ma gabaki daya da kuma sauran ƙananan hukumomi ba ana ɗaukan matakai Malam Abubakar Sani, kakakin ministan Abuja. Malam Shaibu Mungadi, ƙwararre ne kan sha'anin babban birnin tarayya. Waɗannan manyan laifukan da ake wato gabatarwa musamman na sace-sacen mutane, babu yadda za a yi a yi shi ba tare da haɗin kan ma'aikatan tsaro ba. Saboda haka idan shugaban 'yan sanda da sauran ma'aikatan tsaro ba su tashi tsaye suka duba cikin 'yan sanda aka yi tankaɗe da rairaya ba. Sa'an nan dole a kula da haƙoƙin su kansu ma'aikatan tsaro domin taimaka musu su rinka kau da kai ga irin kwaɗayin abubuwan da su kansu marasa gaskiya suke basu. Wato ya kamata ma'aikatan tsaro su mai da hankali wato su yi bincike na ƙwaƙwaf wato ga hukumomin da ke samar da na'urorin waya. Babu yadda za a yi a yi waya ba tare da kamfanin da ke da wannan waya ya san inda mai magana da wannan waya yake ciki ba in ba haka ba in minista ya shekara mitin da al'umma ina tabbatar maka wato tasirin da mitin din zai yi ɗan kaɗan na ne abuja dai na iyaka da jihar kogi da ta iyaka da jihohin najeriya tara daga kudu da arewacin najeriya kuma jihar da ke kan gaba wajen ta'asar masu aikata miyagun laifuka da kuma jihar kaduna da ita ma ke kan gaba wajen sace mutane don neman kuɗin fansa hassan maina kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ɗaya. Nigeria uwa ɗaya uba ɗaya. mu bar da Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.